yau shekara 439 daidai da 27 ga watan Septemba shekara ta 2017 wannan ne kasan na 43 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na na sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin babban malami a musulunci fadilatu sheikh mahmudin misri wanda ake ma'alkunya da abu ammar allah ya ƙara tsawaita rayuwarsa ya sanya mata albarka jama'a idan ba manta ba a jiya mana cikin siffa ta 34 daga cikin jeren giyar siffofi na kyawawan ɗabi'u da halaye na farin jakada manzan tsira annabin rahma sallallahu alaihi wa alihi sallam gabar tana magana akan al'ifatu kame kai daga yawan roƙo ko roƙo ma gaba ɗaya kame kai daga maganganun banza da ayyuka na banza kame kai daga aikata abin da bai kamata ba a jiya man karanta hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda da yake cewa manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce nakan koma gida wurin iyalina da nufin kwanciya da hantsi ko da rana sai in je kan katifa ta ko shimfiɗa ta don kakkaɓe ta wurin kakkaɓe ta sai dabino ɗaya faɗo daga kan wannan shimfiɗattawa sannan sai in ɗau wannan dabino don in sa a baki in cinye amma sai kuma in ji tsoron kar wannan dabinan ya zama yana cikin dabinai na sadaka da aka kawo don rabawa jama'a sai in jefa wannan dabino cikin dabinan sadaka kunga kamewa daga wani abu ya shiga bakinsa kar ya zama akwai matsala a shigar abin bakinsa matsala tsakanin shi da mahaliccinsa allahu akbar mun ji wannan hadisi na al'imamun bukhari ne da muslim a yau za mu tashi malam ya ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu annahu an samo daga abu huraira Allah ya kara masa yadda abu huraira ya ce akhadha al-hasan ibn ali al-hasan dan sayyidina ali jika ne na manzan Allah da fatima yarsa ta haifa malan abu huraira yake cewa akhadha al-hasan ibn ali tamratan min tamri sadaka. Wata ran a gidan annabi alhassan jikan sai ya ɗau wani dabino ƙwara ɗaya daga cikin dabinan da aka kawo don yin sadaka da su ga jama'ar musulmi yana ɗaukar wannan dabinan ƙwara ɗaya faja alha fifihi sai ya sanya wannan dabinan a cikin bakinsa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kak kak sai annabi ya ce yo kakin shi fito da shi fito da shi irmi biha yadda shi an gane wannan kak din kalma ce na yin tsawa don mutum ya fasa abin da ya niyya an gane ko sai ya ce jeho da dabinan nan da kasa a cikin bakinka amma alimta an anna a kulun sadaka kai ba kamanta ne kai baka san mu ni din nan da 'ya'yana da zuri'a ta gaba ɗaya ai ba mu cin sadaka me zai kai ka sa shi a baki ka ci ai da ni da 'ya'yana da jikokina har a tashi kiyama wanda jinin annabi ne baya cin sadaka yana daga abinda abdullahi dan salam ya gane annabi annabi ne da allah ya aiko saboda tun a attaura an ce bai cin sadaka amma in kyauta ka bashi zai ansa amma in sadaka ce ba zai ci ba an gane salmanul farisi sai da ya zo wa da annabi sanda yake so ya gane wannan annabin na ƙarya ne ko na gaskiya ya dai karanta a littafinsu in annabin gaskiya ne na ƙarshe da allah zai aiko ko ya aiko baya cin sadaka amma yana cin kyauta mun karanta da ku a baya yana ɗaukar abu sai ya miƙa wannan fa ya ce sadaka ce sai ya ce a ai mu ba mu cin sadaka sai ya ce na ga ɗaya rannan sai ya dawo da abu ya ce gashi wannan fa sai ya ce kyauta ce hadiyatun ce laka haza hadiyatun lak kyauta ce ne ma sai ya ga annabi ya karba ya ci sai ya ce biyu duk abubuwan da yake so ya gane da aka karantar da su a attaura jama'ar musulmi sai da ya bi ɗaya bayan ɗaya gane waɗannan siffofin dukansu sun zuwa attaura da injilarsu ko kuma sun zuwa attaura tasu kuma ga siya gansu a tare da manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'ar musulmi idan kun fahimci hadisin nan ku yi ƙoƙari ɗan abubuwan da ake ajewa a gida ku tarbiyya tarbiyyar 'ya'ya da ke tasowa kar a bari in ba a ba su abu su ɗauka su ci an gane musamman abin da in sun ci zai zama haram a ah, da ka dai ga wannan sadaka ce aka kawo a raba wa jama'a ya ɗauka ya sa a baki annabi ce mm, mm, mm, fito da shi fito da shi kai baka san ba mu cin sadaka ba ne da jini na kamar ka ce ma ɗanka aje kai ba ka samu ba mu cin haram ba wannan abin ka ci aika ci haram Na kare. kana kallon irin faɗin haka kamar bai da tasiri yana da matuƙar tasiri mai zurfi a cikin zuciyar yaro bari aje kai baka san ka ci wannan tunda ba naka bane haramun mu kuma ba mu cin haram ai ka sani ai ba mu cin haram wannan saƙo ce a wuri mai zurfi ka aji a cikin zuciyar yaron da abin da a wani wuri zai ɗauka ya sa a baki ko ya ɗauka sai ya zo mai a ƙwaƙwalwa da zuciyarsa wannan abin haramun kuma babanmu ya ce ai mu ba mu cin haram jama'a kun gane ku allah ka shiryar da mu wannan hadisi na bukhari ne da muslim a Bukhari kitabun zakati lamba hadisi na 491 a muslim shi ma kitabun zaka lamba hadisi na tara. malin ya ce wa'an anas bin malikin radiyallahu anhu annahu kal wannan hadisi an samo daga anas dan malik Allah ya ƙara wa anas dan malik yadda anas dan malik ya ce مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمرة في الطريق annabi ya je kan hanya zai ya wata annabi ya je zai wuce a hanya sai ga wani dabino dan kwara ɗaya akan hanya shine marran nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamratin annabi ya zo wucewa ta wurin wani dabino fit a akan titi ya ga dabinan zai wuce kala sai annabi ya ce laula anni akhafu an takuna min as-sadaqa la akaltuha ba dan ina jin tsoron kaddabinan nan ya zama na sadaka ne fada a titi ba yace da na dauka na ci wannan yana karantar da mu abubuwa kamar haka duk wani abu da ka gani da bai taka kara ya karya ba idan ka gan shi a titi ka ɗauka kana iya amfani da shi an gane wanda bai taka kara karya ba irin wannan kamar dan gudi-gudi kamar dan biskila ka dan karami eh? Eh? eh saboda duk wanda yadda irin wannan ko dan sweet guda daya ya riga ko da ya tuna ya faɗi ba zai dawo ba saboda ya san yara sun ɗauka amma abinda za a iya ɗaga ido a kalle shi ka gan shi a kan titi ka ɗauka ka ce za ka yi amfani da shi wannan a hana sai ka yi cigiya jama'a kun gane to ku diba ku ga yadda annabi ke da ifa kamewa kad dai dabinan na ya zama na sadaka ne a wurin mucin sadaka kuma haramun jama'a kun gane ku allah ka shiryar da mu wannan hadisi na bukhari ne da muslim a bukhari kitabun filokuta matattara bayanai kan harka tsuntuwa mai musulunci ya ce game da tsuntuwa an gane ku lamba hadisi na, watan ɗaya imam musulun ya fidda wannan hadisin a kitabun zakati lamba hadisi na daya Allah ka shiryar da mu sai kuma gaba ta biyar daga cikin siffofi na kyawawan ɗabi'u da halaye na annabi mala ya ce al'afu yana daga cikin siffar manzan Allah annabi yana da yin afuwa abinda ake ce ma afuwa shine yafiya annabi yana da yafiya jama'a annabi yana da yafiya ka zama mai yafiya ki zama mai yafiya in an muki abu idan ba haka ba ciwon zuciya sai ya kashe jama'ar musulmi duk wanda abu ke damun shi ba yi da aiki shi sai masifa in an mai abu to wannan ko ba zai taba zama lafiya ba saboda mutane kullum sai sun ma ba daidai ba to kama isa to idan ka zama masifaffe farko dai alama ce ko siffa ce ta munafunci annabi ya ce alamatul alamatul munafiq arba wata ruwaya annabi ya ce idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara idan yayi magana ya karya in yi alkawari ya saba in an bashi amana ya ci idan rikici ya hada shi da wani baya jin kwabo ai ta bashi hakuri ba zai hakura ba wannan alama ce ta mutum munafiki ma kun gani a matsayin ka na musulmi wuri wurare ga sunan birjik a ƙur'ani ballantana a sunna na haƙuri da Allah ke baka ka yi haƙuri wa in tasbiru wa tattaku wasbir wa ma sabarka illa billa wala tahzan alaihim wala taku fi daikin mimma yamkurun haka Allah yake cewa ko'ina ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahu ka gani ko idan haka ya hakuri ka rika fatan bala'i da masifa ya samu wanda ya maka abu bayan kuma kana cewa kai haƙuri. ka san wani haka yake za ka ga idan an mai abu sai ce ya haƙura amma zuciya shi na nan na fatar allah ka sa wani bala'i da masifa ya samu wanda ya mai abin kuma fa ya haƙuri da ba ka haƙura ba kina yi tun da kana ta fata allah ya sa ya haɗu da bala'i allah ya ce wa annabi wasbir fasbir a menene allah wannan suratun nonuwal kalami menene wasbir ba wannan ba menene fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhum laula an tadaraka laula an tadaraka ni'mat ako lab al menene min rabbihi lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum jama'ar musulmi kun gane ku Allah ka shiryar da mu don haka yana daga cikin siffar manzan Allah al'af don amma abu ka rika cewa ka yafi ba abin da yafi yake karawa sai daga darajar bawa inda dai za ka yafiya to Allah sai ya daga darajar ka wanda kuma ke cutar da kai kana yafiya kullum sai Allah ya rika kara ƙasa da shi kai kuma ya taɗa ka wal gufran bayan ya siya ka zama mai yin gafara wayan tafu wa tasfahu wa tagfiru fa inna allaha gafurur rahim mala ya ce wa an aisha ta radiyallahu anha an samo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda nana aisha ta ce ma da raba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shay'an tun da annabi yake bai taba daga hannu ya buki wani abu da hannunsa ba duka jama'a akwai wadda ingarin Allah ya waye da ta wai ga dama da hagu 'ya'yanta sun yi tafiya ba su na sai ta ji hannunta na ta ƙaiƙayi dole dole sai ta ɗaga shi ta bugi bango ta ta to sannan zai daina ƙaiƙayin saboda hannunta ya saba da doke-doke da ma kun gane ita yar ta ce in ba duka ta yi ba ta bai kwanciya da ma in dai da annabi muhammadu kike koyi kyan ji abinda na na aisha ta ce ma da raba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shay'an kan biyadi ko so daya annabi bai taba daga hannu ya doki wani abu ya doki wani ba bai taba dukan wani da hannunsa ba walam ra'atan annabi bai taba daga hannu ya doki wata matarsa ba ka san wani ado kenan shi aikin shi kenan duka jama'a kun gane to annabi ya ce zababbunku mutanen arzikin cikinku mutanen kirkin cikinku ba su zama masu iya daga hannu su rika dukan matansu ba jama'a kun gani yanzu wata za ta rantsi maka da allah tun da take tare da mijinta ya yi alamar daga hannu ya kai ce zai buge ta bai taba yi ba amma wata ko kullum sai ya buge ta shi haka yake shi zarrabun ne lin nisa'i ba da aiki sai dukan mata to annabi bai taba dukan wata mace cikin matansa ba kai bar ku ji wala khadima duk wanda ke wa annabi aiki irin yara tambaye Anas dan Malik ba aiki yake wa annabi a gida ba dan yaro ne kuma ko wa annabi hidima annabi bai taba dukan shi ba yaran nan ƙanana annabi bai taɓa dukansu ba jama'a kun gane ko illa an yi jahida fi sabilillah in ka ga annabi ya kai ma wani duka to sai dai in wurin jihadi ne na daga addinin Allah a wurin jihadi kam annabi na kai duka ana kawo mai duka ya kare shi ma yana kai duka an gane ko Allahu akbar wa ma hushe minhu shay'un qad fayantaqimu min sahibi ba a taɓa yin wani abu na cutar da manzan Allah ba da ɗai ko so ɗaya ba a taɓa ganin an yi abu na cutar da annabi ba fayantaqimu min sahibi ya ce zai ramuwa ta gayya shine inna Allah azizun to annabi bai taɓa intiqami ba ba wanda ya taba cutar da annabu da wani abu da ɗai ba a taba cutar da annabu da wani abu ba Fayanta taƙimu min sahibi ya ce zai ɗaura muwa a wanda ya mai abin annabi taba haka ba illa an yunta haka shay'un min maharimin lahi ta'ala in ka ga annabi ya sa an ɗau mataki to sai dai in an keta wani abu ne na alfarmar ubangiji da ma duk wanda ya sharɓo makanshi wani abu da Allah ya ce ai mai hukunci kaza to na annabu bai bari in dai ka taɓo abin da Allah ya ce ai hukunci ba magana a yafiya nan sai an ma hukunci da dokar Allah da ma kun gane ku yanzu ko ɗazun da safe wani yaro haka ina kallo ƙane shi menene ya faru mu dai ba mu sani ba amma da ya mai wani mari a nan ido yaron sai da ya kusa minti talatin bai gani ya kasa buɗe idan an ce buɗe sai haka yake idan ya ki buɗuwa wallahi ni dai faɗuwa yaron na gani a kasa ya mai wani irin mari kuma a kwaye ido yana ta cewa wayo idona ido yana ta idona idona wannan irin abin da wuya in ba uban shege yana yin haka ba da wuya in ba uwarsa ya ga tana yin haka ba jama'a kun gani da yanzu haka wata take yaro yana laifi ko kuskure wani abin ma kuskure amma idan ta yunkura in yaro ya fita a guje duk abin da ta yaya ma ko kujerar zama ko bokiti ko kwano ko dutse kai jama'ar musulmi akwai wadda idan ta yi haka in wuka ta gani a gefanta wala za ta ɗauka kuma sai ta jefi yaron nan da wukan nan duk yadda za ta sami yaron ya rage nashi jama'a kun gane na san wanda duka ne ya kai mai yaron shi dalilin dukan da ya kai mai yaran shi daidai nan ya bugi yaron a daidai irin joint na kafa tun da ya bugi yaron kawai kafa sai ta fita tana fita yaron yanzu ya shekara ya kusa ashirin amma kafar an yi diyan da za a yi wallahi ta koma yaron da gefe nan kawai ke taka kasa yana taka yana haka duka ne uban shi ya kai masa akwai wadda fata kai ma tamari tun da tamari ɗan wari idan ta rika zubar da hawaye duk inda za a je har kaduna aisanta an ji amma wallahi yaron wannan idan ya riga ya mutu ya makanci sai ya kai ta ƙoƙarin matsalar ta kai ma ɗaya ƙwayar idan yanzu da ido ɗaya yake gani uwarsa ce te mai wai lokacin da mace ta yi fushi in ɗaya abu jama'ar musulmi shedan ne duk sanda kaga kayi fushi an hana ka hukunci karka yadda yi hukunci in kai fushi in ba haka ba abinda zai biyo bayan hukuncin da shi ne da dama to amma wani yana yin fushi ko me zai iya aiwatarwa to kayi kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam kaji babu wani yaro da zai sa aiki ko me annabi ya kare duka bai taba yi ba in dai kaga annabi yayi duka to a wurin yaki ne na daga addinin Allah ko kuma wani ya taɓa wata alfarma ta shari'a wani abu da Allah ya haramta ji yayi kuma da aka yi abin Allah ya ce wanda ya aimai kaza to manzo Allah zai hukunci kenan Allah ka shiryar da mu ka Allahu akbar watan da bature ne imani da annabi da an yi mamaki sau duk ɗabi'un nan na manzan Allah za ku sha mamaki a ce bature wanda yake yarda da shi yake bi shi ne annabi muhammadu waɗannan ɗabi'un wannan 9-11 lokacin da wannan abin ya faru a pentagon ai ya ja da yawa daga wannan lokacin ne ai kasashen tura suka yi amfani da wannan damar na matsa ma kasashen musulmi da musulmi wannan abin da ya faru sai ya sa da yawa turawa a kasar america daga lokacin jama'ar musulmi ba a taba samun lokacin da ake musulunta ba a duniya kama wannan lokacin dan a sati za ka samu mutum dubu ashirin da wani abu dubu arba'in sun musulunta a sati daya a wannan satin da abin ya faru fa sai da aka nemi kwafin ƙur'ani duk ƙasa amerika babu saboda an je an si duk wani abu da za a ga wai ne musulunci an si shi saboda an ce musulmi ne suka yi toye musulmin suya suke shi ne suka yi ta siyar littafan musulunci suna karanta duk wanda ya karanta sai ya fahimci a'a to wannan ba musulunci yayi ba wani abu daban yi in ma an ce shi ya yi saboda abin fa shiri abin da kaga ya faru din nan a wannan pentagon din shiri ne fa ba da gaske ba ne iskanci ne kawai na turawa dama ce suke nema don su fada a kasashen musu su suka shirya abinsu karya ce kawai shiri ne don su samu damar fadawa kasashen musulmi tun daga lokacin kuwa har yau ba ka ga sun hana kasashen musulmi zama lafiya jama'a kun gane ku to a wannan lokacin haka suka je tura suna ta bincike akan musulunci dalilin bincike ne sai suka gane lalle ɗabi'un musulunci ɗabi'u ne kyawawa ba addini mai ɗabi'u kamar sa kyawawa an gane ku a lokacin ne su malaman musulunci na ƙasar amerika sai kawai aka kira taro sai suka barranta daga wannan abin da aka ce musulmi ne suka yi suka nuna sun barranta kuma abin ba musulunci ba ne sai aka ce yanzu ya za a yi sai suka ce yanzu gaba ɗaya a mai da hankali ne a kan fito da kyawawan ɗabi'u na musulunci a laccoci da karantarwa da mu'amalar da za mu yi da kowa kowa ya ƙoƙarin fito da gaskiya da amana da alkawari girmama na gaba mutunta sa'a tausayin na ƙasa kowannan mai zama mai kunya da ma daga lokacin ne duk wanda ba ka zato suke ta zuwa suna karɓar addinin musulunci jama'a kun gane ku. ta ma yanzu sai ka ga a makarantar boko makarantar gwamnati ko private sai ga malamin arabu shi za a sa mai duka malam mai karanta da islamic studies saboda shi kuma wani sai yadda shi ne mai dukan yara yara abinda za su fahimta a kwakwalansu malaman addini su ne masu aikin yin duka ya kasa fahimtar e duka musulunci ya zo da ayi amma matakai ne duka a matakai guda bakwai na hukunci da za a yi ma yaro duka shine na kusa da ƙarshe shine na shida duka ba shi ba ne farko Da ma kun gani matakin farko za ka tsira ma yaro ido ya gane kallon da kai mai abin da ya bai kyauta ba kana kallon shi ka nuna a idanka lallai ya yi abin da bai kyauta ba walla ko ɗan yaro ne mai rarrafe barin gaya muku yana yin wani abu idan ka kalle shi sai ga ya ɗan tsaya kallon da za ka yi mai saƙo ne magana ce wannan kallon kai masa zai gane ya yi ba daidai ba jama'a kun gane ku mataki na biyu shine magana Kar ka ƙara a kun mataki na uku in ya kara sai ka kira shi ka zaunar da shi sai ka mai nasiha mataki na hudu sai barazana yanayin abin idan ka ɗauki wani gwalmi sai ka kai mai duka amma gefen shi za ka buga kawo sai ka bugi saman shi sai gaban shi ta faɗuwa ci kai da gaske ba buguna zai yanzu wannan to da ya sai ka ce dama na tun ba matakin da babu na ta nuna ma ai amma ka ji to za a ga mu yanzu al'ummar matakin farko na in yaro ya kuskure ba fa laifi ba kuskure kuskure ne ya yara ba ganganci ba matakin farko shine a kashe shi da mari bayan manzan Allah ya ce duk abinda za ka yi ma nisanci fuska kar ka yadda hukuncin ke gai ga fuska na karanta muku na a cikin wani manhajar tarbiyyatul aulad menene menene gayi nan jama'a wurin hukunci ba a kai duka a ciki ba a dukan kirji daga nan wuya zuwa sama ba a duka a nan ba a duka a duk inda ƙur'ani ya ce a doki kafiri wurin yaƙi Shi shine yatsun hannu ba za a bugi yaro a nan ba ƙafa ba za a buge shi a nan ba wuya ba za a taba shi a nan ba kai idza lari na kafar fadar darbar shi ne wuya ba za ka yi duka a wuya ba jama'a kun gane Fadar fadribu kulla banadin wurin yaƙi ku rika doke yatsun hannunsu waɗannan in ana so a tafi da su gida kenan a matsayin fursunoni idan aka rara da yatsun hannayen ko sanda da zai bugu ko takobi da zai riƙe ko bindiga da zai harba an riga an rarraɗa yatsun hannun ba zai iya motsa su ba an gane ko ko kuma a doke ƙorin shi to wannan duk ba za a yi maɗan musulmi haka ba ba za a doke shi al'aura ba ba za a doke shi a ciki ba ba za a doke shi a ƙirji ba eh sai ina sanda aka yi karatun ba nan Allah ka shiryar da mu da ka jama'ar musulmi sai mun rinka kokarin dabbaka abinda musuluncin mu ya gaya mana idan ba haka ba to sai ya zama da wani muke koyi ba da annabi Muhammadu ba to shi ne yake cewa fayanta illa an yunta haku ko shay'un illa an yunta haka shay'un min maharimin lahi ta'ala sai dai in an keta wani abu na alfarma Allah maɗaukakin sarki an yi abin da Allah ya hana a yi kuma ya ce in an yi ga hukunci to in aka yi abin ku annabi zai yi hukuncin fayanta taƙimu lillahi azza nan sai ya ramuwa sai ya hukunci an gane saboda Allah mai girma da ɗaukaka bana hadisin sahihi ne yana nan a musulun kitabul fadain lamba hadisi na 2328 wa bin mas'udin radiyallahu anhu qala an samo daga abdullahi dan mas'udin Allah ya ƙara masa yadda abdullahi ɗan mas'udin ya ce ka an ni an zuru ilan nabi sallallahu alaihi sallam ya haki nabiyan min al'ambiya da ma kama yadda ake zaune haka abdullahi ɗan mas'udin kama yadda muke zaune kawai sai aka gaya haka sai yake ce ma waɗanda ke wurin kunga kamar ga annabi ina kallo bayan rasuwa annabi ya ce kamar ga manzan Allah idona kamar ga annabi yana kallo wataran yana ba mu labarin wani annabi daga cikin annabawan Allah kasa akwai sanda kana zaune kawai sai ga wani abu da ya taɓa faruwa sai ka kamar gashi kana kallo to irin haka ne ka ni an zuru ilan nabi sallallahu alaihi sallam kamar ga annabi ina kallo yahki nabiyan yana ba da labarin wani annabi shine hikayar min al'ambiya a cikin annabawan Allah salawatullahi wa hu alaihi tsira da amincin Allah su tabbata akan annaba da manzanni duka da raba qaumu annabin annabi yake ba da labari sa'abla ɗan mas'udin yake ba labarin abla dan mas'udin bayan annabi ya rasu ana zaune sai yake cewa o kamar ga annabi ina kallo yana ba da labarin wani annabi daga cikin annabawan Allah da raba qaumu mutanen garin suka haɗu suka mai ɗan banzan duka duka na tashi ka shakanwa duka na ƙarshe haka suka rika annabi nuhu sai sun sumar da shi wasu ma sun ɗauka ya mutu sai a ɗauka a je bola a yar sanyin asuba sai ya ta da shi idan garin allah ya waye to kuma sai ya ƙara zuwa ya wanke jikin shi ɗaya ga ya rudu-rudu sun mai duka sai ya ƙara kuma allah ce je kada ka ƙara musu wa'azi ba zai ce a ah, allah si mun dukan jiya kuma yau ka ce in je ba zai ce haka ba sai ya ƙara kuma su 'yan bin umarni ne haka za su ƙara mai da ma kun gani shine a ƙarshe da ya ga tsiyar tasu ta yi yawa idan mutum sai ya kwaso 'ya'yan shi ƙanana su kewaye annabi nuhu su dinga duka haɗɗan jinjiri sai a riƙa ba a riƙa hannun shi ana dukan annabi nuhu ce ko dai ya girma ya bi ka a ido na da ya wulaƙanta ka Shi annabi nuhu ya ɗaga hannu ya ce rabbi la tazar alal ardi min al na da yara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu ko ƴaƴa ba su haihuwa ƴaƴa illa fajiran duk ɗan da za su haifa ɗan iska ne fajiri ne mutumin banza tun yana jinjiri ake koya mai yadda zai doki annabin Allah illa fajiran kafara daga nan ne duk Allah ya gama da su jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu to shine yace darabahu qaumuhu mutanen shi suka yi mai dan banzan duka shi annabin da annabi ke ba da labari fa adamau jama har sai da suka zuba mai da jini ga jini na zuba a jikin annabin Allah wa huwa yamsahu dama ga annabin yana share jinin da ke zuba a jikin shi an waje jini na zuba a fuskar shi yana sharewa saboda dukan da mutanen shi suka yi masa waya kulu amma duk da haka annabin yana cewa Allah rabbi ya ubangiji igfirli li wannan mutanen na da suka yi min dukan nan gajini na zuba a fuskata Allah ka gafarta musu laifin da suka yi na duka na dinnan Allah ka yafe musu Allah ka yafe musu fa innahum la ya'lamun Allah ka gansu alherin da nazo musu da shi ba su san shi bane alherin da nazo da shi ba su san shi ba ba su san alheri nazo musu da shi ba mm, Allahu akbar ina ma da a ce zaman da muke jama'a waɗannan kahurai ne fa waɗannan mutanen kahurai ne suka yi wa annabin Allah haka amma kun ji abin da yake cewa rabbi ga filliƙon fa innahum la ya'lamun yau yar uwarki musulma kishi yake idan ta muke ba daidai ba ba za ki iya cewa Allah ka yafe mata ba ba ta san mai musulunci ya ce ba ne a zamantakewa na kishi ce wance kishiyar ka ce wance ke ba ta sani ba Allah Allah ka yafe mata ka shiryar da ita da ma kun gane ko wani dan uwanka ya cutar da kai wa ba za ka yi addu'a Allah ka yafe mai abin da ya mun ba Allah bai sani ba da ya san mai zumunci ya ce abin da ka ce game da zumunci da bai mun haka ba ta ma tun da bai sani ba sai ya sa yake yi to bari ku ji ko an karanta to Allah dai ya taimaka amma na san dai mafi yawa ba za su iya ba wani wani zai ga kam to yanzu wani ma zai ci a ah, to a shi annabi ne to ni annabi ne kai ba annabi ne amma ula'ikan lazina hadalla fabi hudahu muqtadi ai su ne Allah ya shiryar kuma shiryar su aka ce kai koyi da ita jama'a kun gani ai sun wa annabi cutarwa ta ƙarshe ba haka bane sun jefi manzan Allah mutanen ɗa'ifa su suka sa yaransu da mata suka rika jifan annabi tun daga kai suka rika fasa mai jini na zuba sai da ya cika kwabashu ɗin kafa annabi ba haka yi ba shi ma shi sa a yi Allah tun da ya gaya mai wani annabi an mai irin haka sai Allah ya ce wa annabi fasbir kama sabara ulul azmi an wa annabu nuhu irin wannan ka yi haƙuri in an ma kamar yadda su ma suka yi wala ta sta'ajin lahu riƙa gaggawar bala'i da masifa ya faɗo musu a gama da su riƙa wannan amma ka su ka annahu yau mai rauna ranar da za su ga bala'in da Allah ya tattala masifar da Allah ya tattala ga masu cutar da annabawa da masu yin wa'azi lam yalbasu ko ka annam lo mai mayu aduna abinda Allah ya musu alkawari lam yalbasu illa sa'atan min nahari gaba ɗaya rayuwarsu ta duniya ba ta wuce tara na safe zuwa goma ba sa'a ɗaya na yin bala annabi da ya gama isar da saƙo kuma ya faɗa kuma ya fita ba hali yi hulaku kana ganin akwai waɗanda ake kai su a baro ake halakar da su illal qaumul fasiquna sai waɗanda mutanen banza ne masu cutar da annaba da manzanni sai waɗanda mutanen banza ne masu cutar da masu wa'azi masu cutar da masu da'awa Allah ka shiryar da mu wannan hadisi sahihi ne yana nan a bukhari da muslim a bukhari kitabu a hadisin anbiya lamba hadisi na dubu uku da 477 a muslim kitabul jihadi wasiyar lamba hadisi na 792 kuma jama'ar musulmi wa rukuni iyarka sai an cutar da kai musamman inda Allah ya kaka duk iyarka sai an cutar da kai sai ranka ya ɓaci idan ba ka so a cutar da kai ka mutu ka huta to ko mutuwa kai sai an cutar da kai jama'a kun gane zama ake ana maganan mutum in ya mutu annabi ya ce ku daina cutar da matattu sai ya ɓata ran masu rai waɗanda ke da rai tilka ummatun ƙadkalat laha ma kasabat wala kuma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun wanda ya riga ya mutu ne na maganarsa in yi da kyau ya riga da abinsa in yi ba kyau ya riga da bakinsa kuma wa ya gaya maka za a tambaye ka a ran kiyama game da wanda ya riga ya mutu kai dai za a tambaya shi da ya mutu shi za a tambaya da ma kun gani faɗin aibi na waɗanda suka mutu yana cutar da masu rai duk wanda uban shi yana yin abu mara kyau ko uwarsa tana abu mara kyau sai ta mutu bayan mutuwarta sai a zo ana faɗi walla in ‘ya'yanta suka ji ko ‘ya'yan suka ji sai sun ji basu ji daɗi ba ko da ko sun san abin da ake faɗi gaskiya ne a kan ubansu ɗin ko kan uwansu ba za su ji daɗi ba da haka musulunci ya haramta ba kyau an gane ku wa kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hudu ummata ala al-afwa a ɗabi'ar manzan Allah kullum yana kwaɗaitar da al'umman musulunci a kan su zama masu yafiya da kuma gafarta ma 'yan uwa laifin da suka yi musu waƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a manzan tsira ya ce ta'afau fi ma bainaku ku riƙa yafiya a abin da ke faruwa tsakaninku na cutar da juna duk wanda aka cutar da shi ya riƙa yafiya wallahi tallahi ga mala yakubu an gayyace ni wani lacca ramalan yara ne shugaban zama a taron bayan na yi wa'azi ya ji wa'azi sosai ya yi kalmomin da wallahi sai da ya birge ni ya ban sha'awa ramalan ya tsohon gwamnan jihar kaduna dallatin zazzau kwaba shi ne dallatin ba shi ne ko wala kun sa kai dai kana wurin mala yakub ya ce don allah yana son mutane su kalli wa'azin da aka yi kuma yana son mu fahimci mu musulmi kuma yana son mu fahimci cewa a matsayinmu na musulmi sai mun mu junanmu ba daidai ba Don zatin allah ya ce ina roƙon dukanmu mu riƙa yafe mu junanmu ya ce an rasa wannan a cikin 'yan uwa musulmi ya ce dole zan ma ba daidai ba dole za ka yi mun ba daidai ba amma tun da kai musulmi ne in yafe maka mana tun da ni musulmi ne in na ma ba daidai ba kai ma ka yafe mun mana ya ce ko ba haka malin ce haka ne ya ce domin abin da aka karanta mana waɗanda suka fara yin musulunci haka suka riƙa yi fi ma junansu to amma wani sai ya ce ai ko gaban Allah aka je ba zan yafe ba kai ka san waye Allah to ka san waye Allah mutum ne aka rika roƙonsa an mai ba daidai ba a zamanin annabi yana ta wallahi tallahi ba zan yafe masa ba wallahi tallahi annabi da ya zaburo kai ba ma wani bane sayyidina abubakar ko kalli matsayin abubakar umar ya ma umar ba sayyidina umar ba daidai ba ne sai ran sayyidina umar ya ɓaci to sai abubakar ya gane cewa gaskiya ban yi daidai ba barin ba shi hakuri sai na ce ka yi hakuri kawai umar da yau sai ce wallahi ba zan yi hakuri ba ni ba zan yafe ba ah hankalin abubakar ya tashi sai na abubakar don allah ka yi hakuri na ni ba zan yi hakuri ba kuma zan yafe ba tarab sai annabi ya ji yana jiwa sai ya zaburo cikin fushi ya tinkaro da ya kalli sayyidina abubakar ya kalli umar sai ya ce yaghfirullahu laka ya ababakar yaghfirullahu laka ya ababakar yaghfirullahu laka ya ababakar Allah ya yafe ma ya ababakar Allah ya yafe ma Allah ya yafe ma in sun ki wa Allah ya yafe shi ai da an maka ba aka ce ka ya ka yafe min ka ce baka yafe ba shi ubangiji sai ya ce ya yafe ba da yin an zo lahira za ka ce a baka haƙinka ba ne a taskashi Allah sai ya ɗabo ce ga abin na kai kuma duk abin da kai min kai ma ban yafe ba ba gara ka yafe a nan duniya ba in ka je lahira duk ta rikice Allah ya tuna ma cewa ka taɓa yafe ma wani ka ce a kwarai Allah kai ma na yafe ma wa alaikum salam yana ma ma yafe. ai daga ranar ne na Umar ya daga hannu ya ce to ya Allah ya ubangiji duk musulmin da zai yi abu na cutar da ni Allah na yafe masa ka zama shaida Allah kar ka zaunar da ni a gaban ka ni da wani musulmi ka ce za ka yi mana hukunci saboda ya cutar da ni Allah na yafe masa duk wanda ya cutar da ni Allah na yafe masa inda ya musulmi ne Allah karka yi mana shari'a tare don ka fitar da na ka bani saboda cutar da ni ne Allah na yafe masa wannan ɗabi'a ce mai kyau ala na an yaghfira Allahu laku wallahu gafur rahim an gane ku wannan mista ba mun karanta ba tarihin mista yaro ne gidan sayyidina abubakar yake abubakar ke mai kayan sallah kai kayan sawa ci da sha da komai duk abubakar ke mai duk rayuwar shi sayyidina abubakar da kudin shi ake yi amma sanda aka yi mai yas sayyidina abubakar Shari. Shari. mista yana jin labari sai ya ɗau labarin shi ya ta yawon yaɗa shi da ya je wuri sai ce kaji abinda aisha ta yi ne ta yi sai ce ai ta ji ta yi kaza da ya faɗi a nan sai ya wuce duk labari ta bakin shi galibi suka rika ji duk wanda ya zo gaban abubakar wa ya gaya ma sai ce mista kuma gidan mista gidan abubakar ina yake ba shi ke mai kayan sawa shi ke ba in bai da lafiya ya ciyar da shi ya ci komai shi ke masa ranar da aya ta sauka na wanke aisha da karyata su ce to dama mista duk abinnan nan da ya rika yi dama sharri ne shi kuma ya ta yaɗa sa sai ya ce na rantse da Allah ba zan ƙara ciyar da shi ba duk abinnan da ke mai ba zan ƙara yi ba ne Allah ya ce wala ya ya'ti ulil fadli kuma sa'a wanda Allah ya mai yarwa cikin ku wanda Allah ya mai arziki rantsuwan mai zai rika yi cewa ba zai ciyar da wanda ya kisa ba ciyar da shi ba ya rantsuwa ba zai taimaka ma wanda ya saba taimaka ba saboda ya mai abu na cutarwa jama'a kun ne. sai Allah ya ce a ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lahulaku kuma ba kuna ma Allah ba daidai ba ba ku san kuma Allah ya yafe muku abubakar yana jin haka sai ya ce wallahi wannan aya da ni take wallahi ayan nan da ni take ce kuma na yafe sai Allah ya ce to wallahu ghafurur rahim ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku abinda kuke ma Allah ba ku san ya yafe muku Abubakar ce muna so dan haka na yafe mai sai Allah ya ce to wallahu ghafurur rahim dama Allah mai gafara ne mai jin kai an gafarta muku Ga abinda kuke kuma jama'a an gane ku duk wanda ke san Allah ya fi mai shi ma ya fiya yafiya wanda duk dai da yafiya to ba za a fi mai shi ma to ka ba kau da kai ba ke na amin karanta babu safi ko kau da kai amma dai za ka ci gaba da jin zafin abin ko ba haka ba amma dai ka kau da kai kada wata ran wani dan abu ya fare ce ai dama zan manta da abin da a e mana ai dole ne ɗabi'a ce yanzu wancan da ya kashe sayid na hamza duk ya zo ya musulunta gaban annabi duk sanda ya tausi annabi ya ɗan kau da kai da ya gai sai ya tuna shi kashe mai kawo ko baffa a kowannan damuwar jama'a kun ji wannan annabi ya ce ku riƙa yafiya ku riƙa yin afuwa a abin da ke faruwa tsakaninku na cutarwa fama balagani min haddin idan ka kiyafewa to duk wani abu da ya kawo gare ni na abin da zai sa a hukunci da wata shari'a to faƙar waje ba in an zo gabana baya fiya sai an yi aiki da hukuncin Allah da ka bari kuji ko ɓarawo ka kama a ɗakinka domo-domo ga shedu ya kai a yanke mai hannu to an ka yafe mai ya wuce amma in har aka ɗauko shi aka kawo gaban annabi ga shedu wallahi sai an yanke hannun nan na ka duk wanda ya mare ka kamun a zo gabana ka yafe mana amma in aka zo gabana da shedu wallahi sai an yi aiki da hukuncin Allah da ma kun gane ku da aka ku yafiya a tsakaninku abu in ya zo gabana na tsayar da wani haddi daga cikin hududin lahi to fa ya riga ya waje ba sai an yi aiki da shi wannan hadisin kyakkyawa ne alimamu abu dauda ya ruwaito shi da isnadi ingantacce albani ya tabbatar da ya tabbatar da hadisi ne hasan a sahihul jami'u saghir lamba hadisi na da 954 wa an abdullahi bin umara radiyallahu anhu ma qala abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda ya ce ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a wani mutum ya zo gun annabi wani hadisin yana da kyau kowa ya dan natsi ya ji shi da kyau wani mutum ne ya zo gun annabi faƙala yana zuwa sai ya ce ya rasulallahi ya manzan Allah kan na'afu anil khadim yaron da ke min aikace-aikace ɗana ko ba ɗana ba idan ya min kuskure ko laifi kamar so nawa ya kamata in yafi mai kamun in hukunta shi kun ko gani kamar so nawa zan ta yafi mai kamun dai in ɗaga hannu in yi hukunci kamar so nawa zan yafiya kamun in kai ga hukunci fasa mata annabi sai shuru sun ma'ada alaihin kalam wannan mutumin sai ya ƙara wa annabi wannan maganar ya rasulallahi idan yaro na ya mun laifi kamar so nawa zan ta ɗaga ƙafa in ta yafiya kamun in kai ga ɗaga hannu in yi hukunci fasa mata annabi ya ƙara yin shiru falon maka na fi salisa da mutumin nan ya maimaita tambayan nan su uku idan yaron da ke ƙarƙashina ko yaro na da ke min hidima ya min kuskure ko laifi kamar so nawa zan daga mai kafa kamar so nawa zan yafe mai kamun in kai ga daga hannu in yi hukunci da ya tambayan nan ta uku ƙala sai annabi ya ce ofo anu ku riƙa yafe mai 'ya'yanku ku riƙa yafe ma yaranku fi kulli yawmin a duk ranar duniya kamun ka kai ga daga hannu ka doke shi aƙalla ka yafe masa saba'i na marra sai ya yi laifi so saba'in kamun ka kaɗa annabi ya ce aƙalla sai ka yafe ɗaya ka yafe ya bi ya ƙara yi ka yafe uku ya ƙara yi ka yafe hudu goma ashirin talatin hamsin yana ƙara yi kana ƙara yafiya sittin da biyar da shida da bakwai da takwas ya ƙara yi sittin da tara ya ƙara yi saba'in to idan ya ƙara yi na saba'in da ɗaya to sai kai hukunci Allahu Akbar yanzu wannan mai za ku fahimta iyakar rashin son ai duka annabi yake nuna maka baya son yaga ana duke-duke jama'a kun gane ku kuma wannan hadisin bari ku ji hadisi ne sahihi al'imamu abu dauda ya ruwaito shi da sanadi ingantacce wasu hahahul albaniyu fi sahihi targibi wa tarhib albani ma ya tabbatar da ingancinsa a lamba a sahihu targhib wa tarhib lamba hadisi na 2289 wallahi hamma maki nake wanda zaka ga shi yana da saurin sanyi duka wallahi ni ban sha'awar in ga mutum mai saurin yin duka ban sha'awar ganin haka ko malami a boko ko a islamiyya ko a makarantar allo ko mace a gida ko uba a gida ko mutum a unguwa ya zama shi yana da saurin sanye duka wala ban sha'awar ganin mutum haka kuma duk wanda ke da wannan ɗabi'a ta saurin ya duka idan malami ne za ka ga yara ba sa gane karatun shi duk hikimar saurin koyarwa za ka ga yara ba su ganewa kun ji ɗaya na biyu babban matsalar da yake samu mai saurin ya duka shi ne yara ba su son karantarwarsa di yara za ka gaba san shi kawai idan kaga an sa shi ya karantar da su yara suna zama a aji ne akan doli amma da headmaster ko principal zai yi shawara da su cewa ya kuke gani game da malam wani ko a kawo muku wani a cire shi ke daina karantar da wala da za su ce a gaskiya a cire shi ba sa so to kuma malami daga ran da aka waye gari ɗalibai ba sa son ka saboda baka iya koyarwa ba ɗalibai ba sa son ka saboda kai mai saurin yin duka ne wallahi daga ranar ka kashe kanka duk yadda kake da method duk yadda kake da lesson plan mai kyau da waye duka lesson note ɗinka da lesson plan 100 over 100 kaci in an duba amma iska duk ka zo ka karantar ɗin wala yara ba za su gane ba saboda ba sa son ka ba sa son karantarwa saboda mai baka iya koyarwa ba saboda mai kai mai saurin duka ne kai aikin kake nan doke-doke kai jama'ar musulmi annabi ya hana wata baiwa Allah ta auri wani mutum cikin sabai saboda bai da aiki sai dukan mata annabi ya ce kin gawa na ta ce e darrabun ne nisa'i bai da aiki sai dukan mata da haka ina baki shawara wane da kika ce ya zo neman ki shi talaka ne amma bai bugun mata to ki aure shi ya fi zame miki lafiya duk wadda Allah ya haɗa ta da miji mai duka to jaraba ta haɗa ita wala kuskure in kika yi a gida hankalinki sai ya tashi saboda in ya shigo ya ga an yi wannan kuskuren kin yau za ki ci dan banzan duka ba haka ba ne kuma wani haka yake baka isa ka hana shi ba shi sha'awa yake yana bukaci sai ya doke mace wannan ɗabi'a ce mara kyau ba daidai ba ne ba daidai ba ne wanda ɗabi'a shi duka ne Da ma kun gane ko allah ka tsare to annabi ya ce ku yi ta ma yaranku yafiya si laifi ku yafe si laifi ku yafe har sai haka ta faru so saba'in kamun ku yi hukunci mun ji wanda ya fitar da hadisi. wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce wa ma zadallahu abdan bi afwin babu abinda Allah ke kara ba wa bawa duk sanda ya yafiya in dai ka yafe kan wani abu da aka yi ma na ba daidai ba ba abinda Allah zai kara ma in kai yafiya illa izzan sai girma da buwaya sai Allah ya ƙara ɗaukaka ka sai Allah ya ƙara sanya izza a tare da kai wannan hadisin hadisi ne sahihi muslim ya ruwaito sa a kitabul birri wasila wal adab lamba hadisi na 2588 malam sai ce bal wa yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an hadha al-mashhad al-jalil alladhi yakunu yawm al-qiyamah فيقول صلى الله عليه وسلم من كذب غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور الان يزوجه منها ما شاء to sai mu tsaya nan saboda yanayi ba ma son karatu bai shiga kasar ba sai mu tsaya mu ce fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum jama'a dan zaki Allah duk wanda su san duk kyau